Amurkan za ta tallafa wa Najeriya ne don kauda talauci cikin wani shiri da aka tsara aiwatarwa a cikin shekaru biyar. Mataimakin shugaban ƙasa Profesa Yemi Oshibanjo ya sanya hannu a madadin Najeriya, yayin da daraktan hukumar raya ƙasashe na Amurka wato USAID da ke nan Najeriya, Michel Harvey ya rattaba hannu a madadin gwamnatin Amurka. Wannan shiri da zai lashe sama da dalar Amurka biliyan biyu ya biyo bayan alkawarin da Amurkan ta wa Najeriya ne yayin ziyarar shugaban Muhammadu Buhari a watan Yuni. Shirin na da zumar marawa Najeriya ta rage matsanancin talauci talauci mai raɗaɗi cikin wani yanayi irin na tsarin demokradiyya da zai karfa tayar da kuma tattalin arziki samar da wayar al'umma mai cike da koshin lafiya da kuma karfa kyakkyawan shugabanci na gari masanin tattalin arziki a Najeriya Malam yushewa Aliyu ya ce tuni dama suna tsammanin haka to dama muna tunanin waɗannan abubuwan su fito tun da gwamnatin Amerika ta karbi wannan sabuwar gwamnati kuma ta karbi takon gwamnatin na yadda za ta aiwatar da kasafin kuɗinta a cikin shirye-shiryen tsare-tsaren gwamnatin to kuma wannan kasafin kuɗi da za a yi da dubu biyu da goma sha shida wanda a amerika aka aro shi so amurkawa za su fi ba gwamnatin nan wato lokaci da kuma gudumawa saboda sun san yanayin kasafin kuɗin sun kuma fara fahimtar masu gudanar da kasafin kuɗin eh, wannan taimako da gwamnatin amerika ta bada wanda zai kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku to lallai dama muna tunanin irin haka zai zo domin sun fahimci da gaske ake yi wajen wajen gyaran ƙasa wanda ƙasar amurka tana taimaka ma bawai wai najeriya kaɗai ba ne a duk wani yanki na duniya da suka fahimci akwai jagorancin da za a iya taimaka malam yushe'u aliyu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya